Wasu ‘yan jam'iyyar PNDS sun zargi tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Isubu Muhammadu da hannu kan juyin mulkin da aka yi wa shugaba Mohamed Bazoum. Cece-kuce dai ya ɓarke ne a ina wasu ‘yan jam'iyyar PNDS na kusa da tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Isubu Muhammadu suka fara zagayen jihohin Nijar domin tsara gangamin goyon bayan gwamnatin sojin ƙasar, lamarin da magoya bayan hambararren shugaban ƙasa Mohamed Bazoum Allo a matsayin wanda aka gaskata hannun Isufu a juyin mulkin da aka yi a watan Yuli. Ta hanyar wata takarda da ta karaɗe shafukan sada zumunta a wasu tarin muryoyi da suka karaɗe shafin wannan kafafe da aka samu labarin jam'iyyar PNDS tarayya a wasu kewayenta a shirye-shiryen gudanar da taron gangami a wannan makon a birnin Tawa kuma mun nuna goyon bayansu ga mulkin soji da suka yi juyin mulki ga shugaban Muhammad Bazoum. Matakin da makusantan hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ɗauka tamkar wata ƙwaƙƙwarar hujja ce da ke gaskata su da hannun shugaba Isufu Muhammadu abubuwan da suka kwakana a ranar 26 ga watan Yuli wanda ta kai ga hambarar da mulkin shugaba Muhammad Bazoum. Sani ne Muhammadu, ɗaya daga cikin masu baiwa hamɓararren shugaban shawara, ya faɗi cewa Isufu Muhammadu ya tura kuɗi Naira miliyan hamsin, domin a shirya taron gangami a jihohin, abin da ke tabbatar da cewa Isufu shi ne ya yi juyin mulki wa Nijar, saboda haka 'yan Nijar su yi hattara da cewarsa. To sai dai shi ma a nasa ɓangaren magoya bayan shugaba Isufu na cewa babu kowace irin alaƙa. harkokin siyasa da kuma taron da suke shirin gudanarwa. Haka kuma suna ƙalubalantar masu zargin Shugaba Isubu da hannu a juyin mulkin da aka yi, kamar yadda wani hadimin tsohon Shugaban Isubu Muhammadu ya bayyana. Mutane na da mantuwa ne lokacin da Shugaba Isubu ya nuna goyon bayansa ga Shugaba Muhammad Bazoum, babu irin zagin da bamu sha ba. ma babu irin kalan ƙalubalen da shugaban bai fuskanta ba. Amma yanzu idan ya ce ba ya so ƙasar sa ta fuskanci yaƙi ta dalilin shugaba basun. cewarsa wannan wani mataki ne da shugaban nasu ya ɗauka na diflomasiyya. Majalisar CNSP wanga wanda juyin mulki na ranar shida ga watan Yuli ta ba da sanarwar dakatar da ayyukan jam'iyya a siyasance a dukkanin faɗin jamhuriyar Nijar, sabili kenan. Wannan shi ne dalili kuma shugaban ƙungiyar Voice da kuma mai suna Nasiru Sa'idu ke jan hankalin hukumomi da ‘yan ƙungiyar siyasa kan buƙatar mutunta juna da kuma ɗaukar wannan mataki da muhimmanci. Wannan dambarwa dai ta ƙara Wannan dambarwa dai ta tsare-tsaren gangamin goyon bayan jam'iyyar siyasa da da na ce ya kunno kai ne Magoya bayan PNDS tarayya na faruwa ne a wani lokaci da alamomin raɗe-raɗin hukumomin ƙungiyar ECOWAS suka fara bayyana domin takunkumin da ECOWAS ta sa wa Jamhuriyar Nijar harkokin jama'a na yau da kullum, kamar hauhawar farashin da kuma ababen masarufi da kuma ɗauke wutar lantarki akai-akai da matakan cigaba da kuma gida na ganin gwamnatin mulkin soji na ɗaukar mataki da za ta warware waɗannan al'amura. za ku iya tunawa dai a makon da ya gabata, Shugaba Isufu Muhammadu ya bayyana a shafinsa na X da yake tabbatar da cewa shi fa baya goyon bayan cewa a yi yaƙi a jamhuriyar Nijar, kuma yana baiwa yana baiwa ƙungiyar ECOWAS shawara kan ta janye ƙudurinta da take neman afkawa ƙasar tasa da yaƙi. Wannan dai shine sako karo na biyu da shugaban yake wallafawa a shafinsa na X. tun bayan an barar da shugaba Muhammad Bazoum a kan karagar mulki. To sai dai 'yan ƙasar na zargin cewa musamman ma magoya bayan shugaba Mohamed Bazoum tabbas shugaba isubu na da hannu dumu-dumu wurin juyin mulkin da aka yi wa shugaban nasu. Sai dai shugaba Isuhu ya janye waɗannan kalamai nasa kuma ya nesanta kansa daga zargin da ake masa inda ya tabbatar da cewa shi yana yin wannan abubuwan ne domin ci gaban ƙasarsa. domin kuwa ya san illar yaƙi kuma ya san makomar ƙasar da duk ta faɗa cikin yaƙi. Misali abubuwan da suke faruwa ga maƙotanmu misali kamar Libya da kuma Sudan a yanzu za mu ga cewa babu wani zaman lafiya da ya rage musu face kame-kame domin kuwa bayan yaƙe-yaƙen da suka faɗa a ciki a yanzu haka a fuskar duniya da kuma mu nan Afirka maƙotansu abin mu jinjina musu ne kuma abin mu jajanta musu domin kuwa Wannan yaƙi ya ɗaiɗata ƙasashen nan guda biyu, nema ma abin yake ya shafe mu, domin kuwa ta fuskar kasuwanci, mu'amala da kuma auratayya, abin ya shafe mu dumu-dumu. Isuhu ya ƙara da cewa, waɗannan dalilai suna ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba na ƙaunar cewa ECOWAS ta yi amfani da ƙarfin soji a kan ƙasata. kuma haka wata harka ta diflomasiyya da kuma yadda za a kawo harkar ɗauki game da tsaron da za a ba wa ƙasata. Wannan ya sa nake kira ga su dakatar da maganar matakin soji a kan ƙasar Nijar. Wannan dai zarge-zarge da ake yi wa tsohon shugaban yana ɗaya daga cikin abin da mutane suke kallo cewa ba wai yana gudun tuban yaƙi ba ne ba, kawai dai yana da hannu ne dumu-dumu gurin juyin mulkin da aka gudanar a ashirin da shida ga watan Yulin da ya gabata. Wannan dai juyin mulkin ya jefa ƙasar Jamhuriyar Nijar cikin yunwa da kuma matsi game da ƙarancin kayan masarufi Wa uba kuma wutar lantarki da ake ɗaukewa sai dai kuma ba a yi ba gudu ba. Sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba, domin kuwa a yanzu haka matakin da sojojin da suka hamɓarar da shugaba Bazoum suke ɗauka na samar da wutar lantarki a ɗau harami. Kuma wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewa a yanzu haka an ci kaso tamanin da biyar na aikin samar da wutar lantarki a faɗin jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Amma za ku iya tunawa dai Shugaba Muhammadu Bazoum ya ƙaddamar da wata wutar lantarki mai amfani da hasken rana wadda aƙalla mutane dubu ɗari biyar za su yi amfani da ita a birnin Yamai. To ana ganin cewa wannan wutar lantarki za ta yi amfani matuƙa gaya musamman ma a jamhuriyar Nijar. da yanzu haka aka katse musu kuma za su yi amfani da wannan dama ne domin ƙara ƙarfin wannan wuta da kuma samar da wata wuta ta musamman wanda za ta ishi al'ummar ƙasar. kuma dai yanda rahoto ya ishe mu wannan dai aikin wuta ana nan ana gudanar da shi ba dare ba rana kuma yanzu haka an ci kusan kaso saba'in da biyar ko kuma mu ce kaso tamanin da biyar na wannan aiki. Tabbas dai wannan wani hoɓɓasa ne da ake ganin cewa martani ne mai ƙarfin gaske da Jamhuriyar Nijar ta maida wa ƙungiyar ECOWAS na shirya ƙaƙaba mata takunkumi, wanda ta yi barazanar yaƙar ta muddin ba ta dawo da Shugaba Mohamed Bazoum ba ɗan ƙungiyarta kan tubbar mulkinsa. Sai dai sojojin sun hau kuru sai dai sojojin sun hau kan kujerar naƙi da suka bayyana cewa su fa ba za su dawo da Shugaba Mohamed Bazoum kan karagar mulki ba. ma ko da za su dawo da shi ma to fa ba za su dawo da Bazoum kan mulki ba ma ko da za su dawo da jamhuriyar Nijar kan ba dimokuraɗiyya sai bayan shekara uku.